ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون Hakika waɗanda suka ce, Ubangijinmu shi ne Allah, ba mu da wani Ubangiji wanda ba shi ba, kuma suka tsaya suka daidaita wajen kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana. Mala'iku suna sauka a gare su yayin mutuwarsu, suna ce masu, Kada ku ji tsoron mutuwa ko abin da yake bayanta, kuma kada ku yi baƙin ciki a kan abin da kuka bari a bayanku na duniya, ku yi bushara da aljanna, wadda ake yi muku alkawarinta a duniya sakamakon imaninku da Allah da aikinku na gari.